Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da cin ku domin farin ciki da ku. Kashe fitila kashi na goma sha bakwai. Idan mai sauraro bai manta ba a cikin kashe fitila kashi na goma sha shida mun tsaya ne a inda a waisu ya ba mawa rumanin ke nake jira fa ta ji ya faɗa yana murmushi dubawa ta yi ta ga babu zaɓin da ya yi mata idan ya faɗi yajin da miyan nan ta yi yau mai raba ta da umma kulsum sai allah maganin yaji kuwa ko da wasa ba ta hango kanta tana wannan abin ƙarshen rashin kunya ma kenan zaɓi na uku kuma da wani bakin za ta faɗa masa ma'anar abin da ta yi da hannu wai waye ma ya aike ta ta yi ne ya kula da yadda ta yi zurfi a tunani a ransa ya ce yau fa an haɗa mata da aiki hannunta ya riko kin bani zaɓi rufe ido ta yi bakin nan ta ɗan turo shi tana magana cikin sauri kuma can ciki a hankali yadda ba za a ji ta sosai ba ta ce kai da kai mun baka ji yajin ya fita ba me kika ce dan shi ko kalma ɗaya bai tsinta ba sake maimaitawa ta yi a hankali ya ce bari kawai ya tashi ya fitar da food da aka zuba miyar ta yi tsaurin katse shi ankul cewa na yi da kai kai baka ji yajin ya tafi ba ne wai ya ɗaga mata gira ɗaya yana son yin dariya da na yi me abin mana ta amsa tana ɗan turo baki wani abu na yi wanda zai sa rajin ya fita umar ruman me shi da bai da suna ya gane me take nufi amma yana son tsokanarta kamar za ta yi masa kuka ta ce uncle ka fa gane me nake nufi ni dai don Allah ka hakura da wannan shi ma irin murya ta yi ni dai don Allah ba zan hakura ba wani siririn hawaye ne ya gani ya fara bin kumatinta ya sa hannunsa ya goge shi daɗi na da mutum shagwaba to ki kukan idan aka tambaye ki a ciki sai ki ce kis mijinki ya nemi ki mai shine kika kasa kuma kin san ana ganin idan ki za a gane kin yi kuka a yi ta tambayar ki sai kin faɗa gara ma ki tashi ki tafi babu ruwana dan kwalinta ta kwance ta janyo kasansa ta goge fuskarta tana murmushi kukan wasa ne fa irin wanda muke yi a makaranta idan ba mu san bulala jinjina kai yayi gaskiya ban yadda ba wannan wayau ne kin gama yi wa malamai fitinar 'yan makaranta ne kuma yanzu zaki zo ki yi min dariya ta yi to ba kai ne ba nishadin da yake ji a lokacin ya daɗe rabansa da irinsa komai na ruma ne yana burge shi musamman shagwabarta da ƙuruciyarta addu'a yi a ransa allah ya bashi ikon yadda zai kula da ita da komai nata yadda ba za ta taɓa kaucewa hanyar da ta saba wa shari'a ba to naji kin yi min wayo amma ban haƙura ba kawai dai kin ci bashi da zaki biya nan kusa saura na biyu me wannan yake nufi ya sake haɗa yatsansa yadda ta yi murmushi ya ga tana yi har da ɗan sosa ƙeya wannan ɗabi'ar kuwa yana kyautata zaton a wurin sama ta koya domin halinsa ne ita dai yau ta shiga tsaka mai wuya daga wannan sai wannan dabara za ta yi masa kawai don shi ma ya haƙura a fim ɗin 'yan koriya ne fa na gani ko ma'anar ma ni ma ban sani ba dan fiddo idanu ya yi. baki san ma'anar ba amma kika yi min Shi kenan, ƙila ma zagi na kika yi zuwa zan yi na tambayi waye yake kunna miki gashi a kai na ya ƙare gani ta yi da gaskiya tashi tsaye bata san lokacin da ta ce i love you wata irin jiyowa yi a hankali yana kallanta ita kuwa kamar ta nutse a ƙasa a hankali ya ce me kika ce uncle i love you yake nufi ba zagi ba ne idanunta kamar za su yi waje don tsorata bata san yadda kalmomi ukun suka tsaya masa a rai ba tamkar wanda bai taba jinsu ba na ji ma'anarsu amma da gaske kina yi min son so wannan karan ita ce ta tashi tana neman hanyar guduwa ba za ta iya jure wannan kallon da unkul awaisi yake mata ba hannunsa ya ware give me a hug kafin ki fita please tsayawa ta yi kanta a ƙasa tana wasa da hannuwanta kin ga komai na tambaya ba kya yi ga ya jikin haɗa ni da shi to ai kunya nake ji bari na yi miki yadda kika koya min ta bayan ta ya tsaya ya rungume ta yadda ta yi masa wancan lokacin da zai tafi da yake ya fita girma da tsawo sai ya rufe ta gaba ɗaya ya fara raɗa mata wani abu a kunne ke special ss dina ce umar roman allah ya yi miki albarka amin ta ce a zuciyarta a zahiri kuwa ta ce uncle idan na faɗi ma'anar ss din nan za ka taimake ni don allah to wani irin taimako kuma ko me kike so faɗa kawai zaki kwanukan abincin ta nuna masa idan na fita da shi faɗa za a yi min kila har da duka ma maganin wannan kawai ki kwana a nan shi kenan dariyar da ta ga yana yi ce ta sa ta gane tsokanar ta yake yi ta tabbatar idan mama ta ga wannan miyar ko ba ta ji a jikinta ba kunnen ta zai ba ta labari don bayan fada idan ta kama shi ta murɗe ba ta da hanyar tsira don allah ka ce ya zama assignment irin yadda na baka ya yi murmushi ya zama umar man mai ss yake nufi sai da ta yi kamar mai tunani kada ya ce ta yi saurin canka sannan ta ce son so ya girgiza kai sai haƙuri ni sabuwar sarauniya nake nufi je ki kawai idan kin ga za a yi maki faɗan ki na kan katifar ya koma ya ɗanki shingiɗa hankalin rumana a take tashi dama shi take tunanin zai rufa mata asiri gashi ta kula kamar bai damu ba a waisu yana kallonta yana dariya je ki mana idan an gama ki da ina son magana da ke mamaki take yi amma kuma ta san dama can idan sun yi laifi baya cikin wanda za ka zo wurinsa ya hana a hukunta ka sai dai ya yi lallashi idan an yi hukuncin duk wanda ya hana a hukunta ka to fa sai dai idan ya tabbatar mutum ba shi da laifi ne kanta ta ɗan rangwafa gefe muryarta tana ɗan rawa na tafi onkul yana danna waya yana dariya ciki ciki ya ce sai kin dawo ss ɗina ta durƙusa za ta ɗauki tire ɗin yau tun safa kunne na na dama ke ɗan zafi gashi mama ita kunne take murɗewa onkul kana da panadol idan ta murɗe zazzaɓi ya kama ni sai ka bani wannan karen da ƙirya iya danna dariyarsa idan kin je ki bata kunnen hagun tun da shi kalau yake maybe ba zai yi zafin da za ki yi zazzaɓi ba anya kuwa onkul yana son ta ko dai ba son so yake mata ba ta faɗa a har wani daɗi yake ji ga anti umma kursun ita ma duk wasanta da yara ta iya duka hadiyar ya wutai da kyar ta tuna rankwashin da antin ta yi wa iman jiya saboda ta fasa mata plate har da sakin ajiyar zuciya ta sake cewa bye bye uncle cuss ya ce daga inda yake tafiya ta rinka yi kamar wadda kwai ya fashe mawa ko dai kawai ta yi tuntuɓan karya ne kwanukan su zube amma kuma masu kyau ne kila ma na baban su iman ɗin anti ne ta zuba abincin a ciki tana wannan tunanin har a awaisu ya kusa zuwa inda take bata kula ba tire din ya karba ya dawo da fuskar ta daidai tashi kincin ka daidai son so din ankul su. yanzu me ke so a yi da miyan nan kada a taba min mata murmushinta kamar gonar auduga ta yi zuciyata kamar ta fito don tsoro daurewa kawai nai hancin ta ya za matsoraciya je ki samu leda sai a juya miyar a ciki idan zan fita zan yar don bana fatan kowa ya ci kada a ƙare a gadon asibiti yau ma tsautsayi ne amma nista mai daɗi zan yi ni kam tsoron girkin ki ya shige ni san su dariya ya bata yadda ya yi da fuska fita ta yi ta tafi kicin ta sami bakar leda har guda uku ta ɗiba za ta fita mama ta shigo duba nama da take tafasawa ina za ki je da ledoji haka ke sauri da sauri ta ce onkul ne ya ce na kai masa sanin halinta na rikicewa idan ba ta da gaskiya ya sa mama tunanin akwai abin da ta yi zonar rumana ta ɗan kaurara murya haba tuni ta ƙarasa rikicewa mama don allah ki yi haƙuri tsautsayi ne me kika yi har ta so maƙwalla ta faɗa mama yajin miyar jira take ta, ta kama mata kunne sai ta ji maman ta sassauta murya alamar tausayawa je kiki da min miya? a waisu na jiranta ya ga ta shigo a firgice plas miyar ta ɗauka za ta fita ya ce ina za ta kai ta faɗa masa za ta kai wa mama ne Ta taso waye don ya san halin mamanta mu je na bata haƙuri don allah kada ta taɓa min mata a'a onkul idan dare ma ya yi sai ta yi faɗan gwara ta yi min yanzu kawai tausayi ta bashi sosai amma kuma duk da yana aurenta yana ganin bai dace ya shiga komai tsakaninta da iyayenta ba kafin ta tare hannunta ya riko ya ɗan matsa ba na son kuka idan an yi miki faɗa gyara ne kawai za ki yi kin ji uhm. ta iya cewa jiki na bari ta fita tana kaiwa mama ta buɗe ta ɗanɗana da cokali wai rumana kamar wadda aka aika kama maye har ta soma dariya ta gintse ganin kallon da mama ta yi mata kabewa ta ga mama ta ɗauko asto dama raba musu aka yi har su anti umma kursun ɗin ta ba wa rumana ta fere ita kuma ta fita ta nemi yaro ya siyo mata alayyahu ga yamma bai samu da wuri ba rumana tana kallo mama ta haɗa markaɗe na tumatir zalla da albasa nan da nan ta haɗa ruwan miya bayan ta dafa kabewar ba su fita ba sai ta gama nuna wa rumana yadda za ta haɗa miyar taushen rumana ta kalli mama ta ji ta ƙara santa idan kirgi ya ɓaci dabara ake yi a gyara ba zubarwa ba maza ba sa son almubazzaranci duk da ba su da dabarar kicin irin tamu don kin yi mangarba ki zuba masa wannan miyar ki kai in kuma ba zai ci tuwon ba sai ki zo a dafa masa wani abincin mama ba za ki faɗa wa anti ba ko murmushi ta yi mata babu wanda zai ji insha Allah amma kika ƙara ni da ke ne ki kiyaye cin abubuwa musamman tsami lokacin girki idan ba ki kware ba kina buƙatar ɗanɗanawa kuma dole harshen ki zai iya jin ɗanɗana da ya bambanta da na ainihin abin abincin saboda tsami ko zaƙi sallah ta je ta yi mama ta sa ta dan shafa hoda sannan ta ɗauki miya ta fita addu'a mama ta yi mata don yanzu kam ta wuce duka ko murɗa kunne an zama matar aure da ta ce kofar ɗakin ta yi sallama bai amsa ba sai ta murɗa kofar ɗakin a buɗe ke amma yana can waje tare da harisu dawowar dawowarsu kenan daga masallaci shiga ta yi ta ajiye miyar ta ɗauko wancan plate ɗin za ta tafi da shi sai gashi ya dawo da murmushi ta yi masa sannu da zuwa sannan ta duka gaban plate mama ta koya min na sake wata miyar da waccan ɗan Yanzu ba maka Ƙirjinsa ya dafe yana tuna azabar da ya sha ɗazin yau na ga ta kaina ki bar tuwon kinji my sweet ss T zan sha kawai ya ishe ni bata ji daɗi ba ta buɗe har tana tura masa shi ko ya matsa yana mai fargabar sake zuba yajin nan a bakinsa don gaskiya bai yadda da girkinta ba wannan ta yi daɗi sosai kuma na ɗanɗana bakin kiɗin nan ba na yarda da shi cokali ta ɗauka ta ɗebi miyar ta sake sawa a bakinta tana kallon sa ka gani da gaske wannan babu yaji sai na ɗanɗana ni ma zan yadda ɗiba ta sake yi a cokali ya rike hannunta ya mayar cikin plaza ya janyo ta tsaye buɗe bakin ki, na tabbatar kin haɗiye tana buɗewa ya saka nasa ya kuma yi mata riƙo mai wuyar kwacewa dama abin da yake so kenan da ya sake ta ne ya ce yanzu na yarda babu yaji zuba min yunwa har ta cinye ni kasa kallonsa ta yi saboda yadda yake mata abubuwan da ke saka ta jin kunya ta zuba masa abincin ta fita kafin ya ankara gimbi sai kai kawo take a ɗaki duniya ta yi mata zafi ta kira obi ya fi so goma ba a ɗaga ba a nasu ɓangaren rita ta kalli obi ganin yadda take murmushin magunta sis wai me yake faruwa ne kin ki ɗaukar wayan madan gimbi kin san a da na so ne ki auri mijinta saboda mu sami rabon mu a gidan amma boka ya ce idan aka yi auren nan ɗaya daga cikin mu za ta rasa ranta shi yasa nake ganin gara mu ci kuɗin ta kawai mu yi gaba ko maganin da ta karɓo las a wurinsa ruwan datti ne kawai na ce ya bata ba kya tsoron kada ta gane za ta gane amma sai mun gama da ita ba nuwayar da jimi ji me take so na san yanzu hauka ne kaɗai bata yi ba tunda aiki ya ɓaci ga aure ya yi kafin wayar ta yi ringin gimbi ta ɗauka rai a ɓace obi kina ƙoƙarin cutar da ni ne ko me yaya zan yi ta sakin kuɗi babu biyan bukata ki yi haƙuri madam boka ya ce akwai inda aka samu kuskure wurin aiki da kika yi da maganin da a gabanta take yadda ranta ke kuna ƙila sai ta kai mata shaƙa sai ka ce wata shaban shiga za ku ce matsalar amfani da magani aka samu so ɗaya aka samu hakan akan na mamuni kuma na wanda na kai mata asibiti obijin za ta cika mata kunne da faɗa ta ce haba ni na san akwai inda aka kuskure to boka ya ce kowaye su ɓata aikin a wannan lokacin su ne suke bibiyar ki suka hana ki sakat gimbi ta shiru tana son tuna sunan wannan shegiyar likitar da ta hana ta shafa wa mamu magani kwaɓa ta ja tsaki akwai wata likita da nake zargi don ta saka min ido a lokacin ki faɗa wa boka ya yi min maganinta a raba ta da abin da ta fi so duk duniya yadda ta taimaka wurin nesan tare da mijina zan turo miki dubu ɗari biyu yanzu a yi komai a gama da wuri ita kuma rumana idan a awaisu ya dawo garin nan da igiyar aurenta obi zan ba ku mamaki ba ni da kirki kekin sani shi kanshi ba don wannan azababban san da na rasa dalilinsa ba da bai isa ya ɗaga min hannu ba bayan sun gama waya obi ta ce wa rita ya zama dole wannan karan a biya wa gimbi bukata saboda kada ta daina yarda da su a cikin daren babu fargaba bare tsoro suka tafi wurin boka kayan tsafinsa ya ɗauko ya rinka surkulle wanda obi da rita duk yawan zuwansu kullum tsoronsa suke yi wata irin kibiya ya soka tun daga kai har tsakiyar wani mutum mutumi ya cake shi a jikin bango cikin bacci da ta yana ta ji jikinta yana zafi kamar an hura mata wuta lokacin sha ɗayan dare ta yi aiki ta gaji ga girkin da ta yi wa hajiya surukarta bayan ta dawo mujahid ta soma kira yana falo bai ji ba ido a rufe har lokacin ta ga gimbi ta biyo ta da wuka ta soma kuka tana roƙonta ta yi haƙuri shure-shure take yi a kan gadon har ta faɗo ta bige da bedside drawer amma ba ta farka ba karar faduwar abu mujahid ya ji ya shigo ya ganta a wannan yanayin duk wanda duk yadda zai yi ta ki bude ido amma ga hawaye na ta zuba fita yi a guje ya kira hajiya allah ya sa idan ta biyu suna zuwa suka tana cewa gimbi gimbi gimbi kada ki kashe ni hajiya ta daga kanta ta dora a cinyarta tana kuka don duk irin zumansu ba wai ta tsane ta bane ko don zumunci yana buɗe ki waye gimbi jikinta ne ya saki ta daina motsi sai ga jini ya biyo ta ƙarƙashinta yana zuba Mujahidi ya tashi ya fita neman kiɗin mota ita kuma hajiya tana duba jinin ta dafa ƙirji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana bari kika yi sai a lokacin dakta sai a lokacin dakta yana ta buɗe ido da ƙyar maganar ta bata fita sosai saboda zafin ciwo hajiya ki yi haƙuri Niyata sai ya cika wata uku zan yi muku kyakkyawan albishir ashe ba mai zama ba ne wani abu ne ya tsaya mata a makogaro tana tuna yadda cikin mafarkin gimbi ke faɗa mata sai ta raba ta da abin da ta fi so kuka sosai suke yi ita da hajiya da taimakonta ta tashi ta ɗan gyara jiki a daren suka tafi asibiti sun yi kusan awa biyu sannan aka shawo kan matsalar don jini take zubarwa ba da wasa ba hajiya ce take yi mata komai cike da tausayawa tana jira ta samu ƙwarin jiki ta faɗa mata wace ce ko waye gimbi hajiyar mujahid yadda ta ga rana haka ta ga dare wannan asabar ɗin tunani ne ya addabe ta na son sanin alakar yana da gimbi da kuma barin da ta yi daidai lokacin da take ambaton wannan suna mujahid din ma asibitin ya kwana bayan sallar asuba da ya shiga ɗakin hajiya ta kasa haƙuri ta tambaye shi wace ce gimbi dafa gocishinsa da yake masa ciwo saboda rashin bacci da fargaba yi hajiya ki bari ta tashi za ta yi miki bayani sosai ni kaina abin da na sani game da matar daban ne hajiya ta ce allah ya kai mu ta tashin wallahi kowace ce ta isa ta kashe min jika ta kwana lafiya ba idan tana takama da hatsabibanci gidansa ta zo ni har akwai wanda ya isa ya taba jini na ina raye ban dau mataki ba tsoro ne ya bayyana akan fuskar mujahid hajiya tun yaushe kika rufe wannan shafin dan Allah dan Allah A kan barin nan kada ki koma abin da ya shuɗe tsautsayi ne kawai da ƙaddara. taɓa baki ta yi sai kuma ka yi ka kira 'yan uwanka ka sanar da su tun da gari ya waye su kawo abinci kafin ta tashi karfe goma na safe ta wuce mamar rumana ta shiga kicin za ta ɗora abincin rana saboda yara da wuri duk mai girki take gamawa tire ɗin da ta haɗa na breakfast ɗin a waisu ta gani nan inda ta bar shi ba a taɓa ba ranta kuwa yi mugun ɓaci ta ringa kwala mai ruma na kira jin bata amsa bai sa ta zuwa ɗakin 'yan matan a kwance ta same ta ta rufe ido kanta ta yi ta ɗaka mata duka a baya wanda ya sa ta tashi a birkice mama ta harare ta tun daren jiya ban faɗa miki da safe ki je ki ɗauki abincin kawun ku a waisu ba mutum ya zo kin masa horon yunwa tunda bai samu abin arziki da zai iya ci da wuri ba sai bayan magariba sannan da safe ma sha ɗaya na neman yi ko karyawa bai yi ba idanun rumana dama a kumbura suke sai kawai ta soma kuka mama ba ni da lafiya ne bata gaskata ta ba ta ce wa kika faɗa mawa a gidan nan tana share ido ta ce kafa ta ce kuma fa hafiza duka ba sa ɗakin shi yasa ban faɗa ba jiki a sanye maman ta zauna tana shafa mata baya sannu bari na ɗora ruwa sai a gasa kafar ki yi wanka allah ya sauwaƙe tana fita ta kira sajid shi ma kanin rumana ne ta wurin anta amarya ta bashi tire ta ce kai wa awai ya faɗa masa ba ta da lafiya shi yasa ba a kawo da wuri ba karo na biyar kenan da yake kiran wayar ta bata ɗaga ba ya fara tunanin ko abin da ya yi mata jiya ne yasa take gudunsa murmushi ya yi yana tunanin idan ta tare akwai rigima kenan sallamar sajid ce ta katse masa tunanin yana Gaishe shi Sajid ya yi kafin ya tambaye shi ina rumana ya faɗa masa ba ta da lafiya. Hankalinsa ne ya tashi ya matso kusa da shi. Me ya same ta? Tana ina? Sajid ya ɗan kaɗa kai. Ina jin ciwon kafan nan ne ya tashi. Unkul idan tana yi fa ba ta iya tafiya. Ranar kuban ɗaki za ta sai dai an riƙe ta. A wai sai yi wa Sajid kallon rashin fahimta wani irin ciwo ne? Tare suka fito sai dai kafin ya shiga kofar da za ta sada shi da ainihin gidan ya ɗan tsaya. kansa ya dan shafa ya fara tunani yana mamakin kansa da yadda yake jin nauyin iyayen rumana yanzu a da can mamanta abokiyar shawararsa ce sannan ba shi da na biyun harisu amma yanzu darajar aure baya iya sakin jikinsa akan wani abu in dai ya shafe ta musamman da yake a cikin gidansu ne ya zama dole ginin da ya soma ya banzatar ya ci gaba da yinsa saboda babu yadda za a yi idan ta tare duk lokacin da za su zo garin ya tare musu a gida shi ba yaro ba yana raɓe-raɓe idan zai ga matarsa idan ya shiga tabbas akwai yiwuwar haɗuwa da mama sannan idan bai je ba sai su iya tunanin bai damu da ita ba uwa uba yadda ya matsi ya sanya ta a idansa ba zai bar shi ba shiga cikin gidan kawai ya ya gaisa da sauran matan gidan da ya gani suna fitowa daga kofar ɗakin surmana har ya je bakin kofar sai kuwa ya juyo muryar su baba da mama mamu wadda bai san ita ma tana ciki ba ya ji tana cewa da su baba yarinyar nan duk wata haka muke fargaba idan ta kusa a gidan kawunta saboda ciwo dama in dai a gida ta fara ranar ba ta zuwa makaranta da yake babu wanda ya damu da lamarinmu lokacin haka za ta ci ciwonta na kwana biyu sannan ta ware idan mun yi sa'a kuma kwana ɗaya take ta tashi mama ya ji ta ce sai dawowar ta muka san tana yi amma idan an yi mata allura tana ɗan samun sauƙi mata sai haƙuri wai kafin a yi maganar ciki da haihuwa ma fa kenan an faɗa wa mijinta cewar baba to masu kallon mu da sauraro ku biyo mu don jin ci gaban wannan shirin